أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu da yan uwanmu a wannan majalisi kuma a wannan rana a cikin wata mai alfarma domin tattaunawa akan abin da ya shafi mu'amala ta addinin musulunci to a wannan yini kuma a wannan lokaci insha Allah ta'ala za mu tattauna ne da 'yan uwanmu akan abin da ya shafi wa'insu hukuk alhukukun zaujiya haki na zamantakewa na ma'aurata kamar yadda aka sani cewa a ƙa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halitta ya mace Allah ya halitti ɗa don su zamantakewa ta aure sai Allah madaukakin sarki ya sanya ma kowane ɓangare haƙƙi da wajici na biyayyar ɗan uwarsa Allah subhanahu ala ya sanya ma miji haƙƙi ta wajibci ga matan da ya aura za ta yi masa da'a za ta yi masa biyayya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wa kuma ya sanya matan da za a aure ka. ita ba Allah madaukakin sarki ya izi hakki wanda dole mai gida shi ma zai mata amma ɓangaren namiji ya fi girma ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin alfur'ani mai girma yana cewa a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa rijalu qawwamuna 'ala an Allah su subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitti ɗan adam ya halitti masa matansa wannan kasashe wannan gaba Allah tsarin da ya tsara Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun حافظات للغيب بما حفظ الله ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mazaje su ne suke da kawama suke da tacewa a wajen matayensu menene hikima bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda shashin Allah ya fifita shashi akai Allah ya fifita shashi akan shashi wa bima anfaqu har wa yau akwai har wa yau akwai fifiko na ciyarwa da Allah subhanahu ta'ala ya dora ma namiji shi zai ciyar da matansa a tsarin Allah Allah bai yarda cewa ya mace ciyar da mijinta ba sai dai namiji ciyar da matan shi shi ne zai sama mata wurin zama tukuna, shi ne zai kula da rashin lafiyanta shi ne zai kula da al'amuranta cinta shanta motsinta komin nata shine aka kaddara masa kuma ya yi saboda haka wannan haka Allah ya tsara to anan kuma ana san ke kuma ke zamo mai bin Allah sai Allah subhanahu ta'ala ce mata na kirki su ne wanda zaka ga amita to su suke yin biyayya ga Allah suke yin biyayya ga mazajensu hafizatun lil su suke zara farjin su ba sa tafiya ni zina bima hafizallah da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala su kare to Allah madauke sarki a tsarinsa ya ije family usra su zama kamar wani makaranta haka ko tubali wanda su ne za su gyara rayuwar 'ya'yansu idan aka sami uwa da uba suka lalace to gaskiyar lamari ya'ya ma za su lalace saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya haƙƙi na ma'aurata namiji yana da haƙƙin da Allah ya ce a kiyaye masa na mace tana da haƙƙi da Allah ya ce a kiyaye masa amma duka Allah ya ije haƙƙi na ɓangarorin guda biyu shine nuna ƙaunin juna kamar da Allah ya faɗa yake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum min ayatihi an khalaqa lakum subhanahu wa ta'ala yace yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta daga karan kawunan ku mutane Allah ya halitta muku matayen ku na aure litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa a wajen matayen wanda wannan yana nuna mana idan mutum bai da mata to ba sai samu nutsuwa tare da shi ba kuma kamala shi ne zama kana da aure ke ma kamala ya zama lokacin auren ki yayi ka samu da aure ki aure sannan Allah ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah sai sanya soyayya dawwamamme na soyayya da tosayawa tsakanin miji da mata Allah ya kaddare haka ga ma'aurata guda biyu a samu soyayya a tsakanin to wannan ne dalili ya sa mara yake wali za shara alahun minar hukuki ma ya hudu a da'uru almawadda rahma da wannan ne Allah subhanahu ta'ala soyayya da ke tsakani Allah ya sanya wasu hakkoki a tsakanin kowa kuma ya kiyaye

mislu allazi alaihin bil ma'ruf a kyautata musu a ba su su kamar yadda su ma aka dora cewa su yi biyayya hakkin mace ta yi biyayya a gidan miji hakki ne kuma namiji ya kyautata wa iyalansa hakki ne shi ma aka dora masa ya kyautata mata kada ha'ince ta amma ubangiji subhanahu ta'ala ya ce hakkin biyayyan ba wai yana daidaituwa ba ne walin rijali alayhi na daraja sannan kuma miki yana da wani daraja na musamman a wajen matansa saboda haka akwai bukatan miji ya kyautata wa matansa ita ma ta kyautata masa abdullahi dan abbas kamar yadda ibn jarir ya ruwaito abdullahi dan abbas yana cewa inni la atazayyaru limra'ati kama tatazayyaru li ni ina yin ado ina yin ado sanya tufa mai kyau ga matana na aure kamar yadda ma nake son ta yi ado domin ni ma in gani ma'ana yana daga cikin hakkin ma'aurata duka biyu namiji ya yi ado domin matarsa ta gani ya kyautata mata haka shi ma ita ma ta yi ado don mijin ya gani kar mace ta lalata rayuwanta da zaman to ba ta san yin ado ta in za ta fita zuwa su ko za su je anguwa wannan zalunci ne wannan zalunci ne dole ne zaman to kuna kyautata wa junanku a wani hadisi wani ruwaya manzo Allah yake cewa ala ku saurara inna lakum ala nisaikum haqqa lallai akanku kuna da haƙƙi a wurin matayenku wali nisaikum alaikum haqqan matayenku ma suna da haƙƙi a kanku saboda haka ba kullum za a cewa mace duk matan da bata ma miji da'a ba za ta shiga wuta za a kone ta za a mata kaza a'a shi ma namiji yana da hakkin akwai abin da idan bai mata ba to shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai bar shi ba to yana daga cikin hakki yana daga cikin haƙƙun rajuli alamra'ati hakkin miji a wurin matarsa yanzu bai rina ake son mata ta kula ta dinga kiyayewa miji kowane lokaci domin akwai matsala 'yan uwa idan mace ba ta kiya hakkin da aka ɗora mata to rayuwar ta rayuwar kunci za ta dinga zama kullum a cikin razani da bala'i da fitina za ta dinga zama kullum a cikin karanta da walakanci da damuwoyi saboda haka akwai bukatar ya mace ta zamanto tana kyautata wa mai gidanta ba don komin ba sai don rayuwarta ya inganta rayuwarta ya kyau mala yake cewa inna haqqar rajuli ala imra'ati azimun lallai haƙƙin miji a wajen matarsa yana da girma ba na wasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana haƙƙin mace alwala ya sa ɗauke da ba su tuna ba su biyo wuta in ba su tuna ba su biyo wuta a karatu suna ta mulki rubuwa hadisi ruwayan hakim annai saburi wanda kuma ruwaya ne sahihi imamu ahmad ma yana ruwaitowa a cikin musnadinsa a manzo Allah yake cewa hadisin sahabi da ake kira abu sa'idin al-khudri mazala yake cewa haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi kurhatun Wala fala hatatha ba'adat haqqahu abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi a wurin maza Allah yake cewa hakkin mace hakkin miji a wurin mace matansa abu ne mai girma ke inda lautana bihi kurhatu da a ce mace da a ce namiji zai zama yana da zarura ta cuta a kafansa ko jambo inda kafansa ya ruwa yana zuba da ruwa kuma ruwa ya zama to mai doyi falahasata matan ta zo ta ɗauki bakinta tana rika tsotsewa da bakinta manzo Allah ya ce ma adda haqqahu wallahi da ba ta biya ba ta bayar da haƙƙinsa ba wannan yana nuna ya ishe mu kawai mu gane a ce ma'aurata suna zama ne a wani shurba na ibada Wani manzo Allah ya ce da zai kasance a ce miji bai da lafiya kuma ya zama yana da maruru a jikinsa marurun ya yi ruwa ya fake matan ta ɗauki harshen tana tsotse wannan marurun to da ba ta biya haƙƙinsa ba sai mala yake cewa walmar'atul kayyisatu alfatina mata wanda take da hankali wanda ta mallaki hankalinta mai wayo hiya allati tu'azzimu ma azzama Allah wa rasuluhu ita ne wanda take girmama abin da Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha haqqa qadrihi ita ne kuma take girmama mijinta matukan girmamawa wa tashtaidu fi ta'atihi tana yin istihadi wajen yi wa mijinta da'a li anna ta'atahu min mujibatil janna domin yi wa miji da'a yana daga cikin hanyoyin da zai sa mace samu aljanna manzo Allah ya fara cikin hadisi hadisi sahihi manzo Allah yake cewa idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha shi'ti idan ya mace sai salloli guda biyar da aka ɗora mata sallar asubahi sallar azuhur sallar la'asar maghrib isha'i wata mat shaharaha kuma sai azumi na watan ramadan ɗin da aka ɗora mata wa hafizat farjaha kuma ta kare farjinta wa aba'at zaujaha sai mamijin ta da'a da biyayya to idan matan nan ta mutu qila laha za a ce da ita zan an gama hisabi sakamakon ta Allah zai ce kalil jannata ki shiga gidan aljanna min ayyi abawabiha shi'ti daga duk kofar da kika zaba kika ga dama menene ya haifa mata da shigan aljanna ana kuma aka bata zabi da'a da biyayya ga miji da'a ga biyayya ga miji yasa mata aka ce ta shiga aljanna ta ƙofofin da Allah subhanahu wata'ala ya zaba ya ce duk inda ta ga dama ta shiga ashe aure ba abun banza bane yan uwa ashe yi wa miji da'a ba abun banza bane idan kika wa miji da'a sai girmama Allah kika girmama manzon Allah kika yi talloli da yanki kika yi azumi wata ramadana kika zara farjinki ku duba manya manyan abubuwa guda uku ko guda hudu wanda galibi da yawa ana rasa shawarwar su mata yi akwai matan da ba ta sallah duk matan da ba ta sallah barin ba ku wannan assignment din I will give you this assignment then as from today ku dinga sa ido kuna wuce ku gani duk matan da ba ta sallah ba ta damu da azumi ba ku lura za ku gafa su dace ba ta sai kiyaye farjin da ba za ku tana yawon banza tana tsirace tana ce kuma za ku gabata ma miji da'a saboda me cikin yi wa Allah da'a da manzansa ya ba wa shaidan dama ya shigo mata ya mallaki zuciyarta shaidan zai nuna mata a hau za ki samu kuɗi biyan bukata za ki samu biyan bukata za ki samu ki kina ɓata matan ki lokaci kawai zaman ba aure ya fi ba mace ta yawon banza a gari ba mace ta zauna a ɗakin mijinta ta bauta wa Allah ta mutu a ɗaki ya fi mata zarja saboda kawai duk wanda zai yaudare ke ce kina zaman iska ne kina bata da lau zaki kira ki ni na kira kanki daga safi har dare ba ki a gidan miji ke ne rawa kororo kina neman kuɗi ke ne ta ke to daga karshe za ga lalataccen mata ne wannan ma'auni ce ka'ida ce domin abin da annabi ya faɗa shi ne malamai suka ce wal mar'atul khayyisatu al mata mai wayo mai dabara allati hiya ita ce allati tu'azzimu ma azzama Allah wa rasuluhu ita take girmama abin da Allah ya girmama wa hiya allati tuqaddir zawjaha hatta qadarihi ita take girmama mijinta matukan girmama shi kuma tana yin kokari wajen yawa mijin da'a shine annabi Muhammad ya ce mata wanda ta yi salloli biyar tana kula da sallah tana kula da azumi tana kare farjinta tana yin da'a ga mijinta to za a ce da ita ki shiga aljanna da duk kofar da kika zaba in mijinta ke ce bai yarda ki fita ba shi zai iya ce da ke hakkin ki zai iya baki to shakura wannan zama kira ma Allah ne da'a ga wanzansa amma duk matan da kullum ita ba ta a gidan mijinta ya tana yawo za ta je ofis ta dawa za ta je can kulla wancan kike can mu'amala da mazaje banza da wofi za ka samu akwai zargi a tsakanin su da shi ko za ka ba ta da zarda a wurin mutane kowane tarkace zai iya zagin ki wani ma canji a kan canji naira biyar zai iya zagin uban ki zagi ki ina darda ina mutunci ki haka Allah ya tsara tsarin ki sai mala yake cewa ya ke ƴan uwa musulma وتأملي أيتها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام كالليل النبي محمد yasan yayi wa miji biyayya yana daga cikin abin da zai sa mace shiga aljanna kamar sallah tsare sallah da kuma tsare azumi sai malaka ina baki shawara falzami ta'atahu ilzamki wa mijinki da'a wajtanibi ma'siyatahu ki dinga nisantar saba wa mijinki fa inna fi ma'siyatihi domin saba ma miji ghadabar rabb yakan kusatar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yana da miki Allah tabbata gare shi yana cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ma min rajulin yadda umra'atahu babu wani mutum namiji miji wanda zai kirayi matansa ila firashihi zuwa ga shimfiɗansa mai gidan ke zo ke ran ke daɗe ina da buƙatar ki a gadona ki same na ɗaki na fata ba alaihi sai kaki ta ce ita ba ta da tai a lokacin za ta je ofis a lokacin za ta ta kulla kayan sana'a ta ta sayar a lokacin za ta yi wanki a'a za ta yi kaza ita ba ta abinci ita ba ta yi kaza manzo Allah ya ce duk matan da miji ya gayyace ta fata aba alaihi ta ita ta tabi to illa kana ladhi fis sama'i saqitan alaiha face wanda yake sama shine wa Allah subhanahu wata'ala zai yi fushi da ita hatta yarba anha har sai lokacin da mijin ya yarda da ita saboda haka duk matan da mijin da ya fushi da ita akan dan shi ko ƴarta ko akan sai wani abu take ta yi rai shi ya bace yana bacin rai mata mai wayo ta yi gaggawa take kai haƙuri don girman Allah domin duk fushin da mijin zai da matan shi akai ya ga mata gaskiya ko wani abu ta kike fara ta yi aiki da shi to a lokacin kuma Allah zai kulla fushi da ita da za ta mutu a lokacin kuma wallahi ta mutu a cikin turban wuta Allah ya kiyaye haka matan da za ta mutu miji tana farin ciki da ita yana damuwa Allahu akbar ya zan samu wata mata kamar wance wance gaskiya mace ne tana kaza tana kaza tana kaza to wallahi tallahi annabi Muhammad yake wata na mata yar aljanna ce amma in mata ta mutu mijinta yana farin ciki ya rabu da wata masifa wala yar wuta ce wannan mata yar wuta ce ko ta bata mai gidanka rai duk aikin da kike in mai gidan ke kina da bukatar ki ki watsar da wannan aikin ki zo wurin mai gidan ki shi ne ni sai talansi na ki wallahi amma za ga wata ofis wata ke ke ofis tana tsoron mai gidanta na ofis sama da mijinta na aure akwai wa'annan matan saboda ka duk abinda zai jawo miki zaman lafiya da ke da mijinki ku duka yi sannan mala yake cewa falwajib abu ne wanda yake wajibi kuma sananne alaiki akan kike yar uwa musulma ayyatu hal muslimatu ke yar uwa musulma an ta dini li zawjiki ki zamanto kin kasance wurin yin harkan addini da mijinki ki kuma dawama wajen zamantakewa da mai gidanki bisan iwafa'a kina masa biyayya ta hanyar ki ji abin da ya gaya miki wa da kuma yi masa da'a fi kulli ma ya amurki kibi cikin duk abin da mai ki zai ce ki mimma la yukhalifu shar'a amma banda abin da ya sa ma shari'a shi yasa addinin ke zaman to da mai ki wajen yi masa da'a biyayya a duk abin da ya umarce ki amma abin da ya sa ma shari'a ba ki da hurmi a kiyaye wannan yan uwa ba za ki mishi da'a ba mimma la yukhalifu shar'a aw ne ta ba shari'a bima la yake wa hazari ki tsoro ki kiyaye kullal hazari duk wani jin tsoro min al israf wajen yin sakaci fi ta'ati wajen yin da'a ga bijinki hatta tu'i fil ma'asiya har ya kai ki mishi biyayya wajen sako yace wallahi ki kiyaye ki kiyaye fa innaki in fa'alti kunti asimata wallahi idan kika ma mijinki biyayya akan kariya wallahi sai mai sabo ne kuma ki kula duk abin da zai Allah yake so ki nuna mijinki idan mijinki na zaune kusa akwai abin da ke dan yanzu shedan ya tallata ma al'umma kuma ya ribace mu za ka ga gida in ka zo gida kana sallama in ba Allah ya kiyaye ba sai ka ga yara a falo yara 'yan mata da samari maza ga uba a zaune ga uwa irin masu abin falon nan ka yi sallama ka yi sallama ka yi sallama har sau kula ba wanda ya ba su amsa maka ba ba ba su ji ba ne ba kowa da waya a hannu kina chatting ita uwa tana tana chatting tana kallon fim ta ga samun suna alinuhu ko alitan kwanin sunan mutumin da wani musa zango ko a cikin shi kafin wani musa zango mai ne ok adamu zango da su haka za ka gama ta rike waya tana ta kallon wani wannan ne eh midi na kallon wannan bibin wani episode ya fito kila episode 8 ne ko 10 wani season 1 episode kaza yana kallo ita kuma tana nan ita kuma tana nan ta kallon labari na ita kuma babban ɗinta a falo tana kallon kwana 90 ka duba mala'i shi kuma yaro na kallon ball chelsea na da wasa da liverpool yana kallo ƙananan yara kuma suna yin game na mvp kowa da abin da na mita falo ana ta sallama assalamu alaikum assalamu alaikum shedan ya ya blokin sallaman da kunnuwansu to wannan da ake sallama bakin goma ke ba idan kuma ana kira sallama za su dama ba sa ne kira sallah to wannan shi ne bala'in da aka jarrabi al'umma da shi harkar chatting a waya whatsapp facebook twitter telegram anything gashi na social media sai ka ga mace mai gidanta ya fada halaka ba ta sani ba amma matan kirki in lokacin sallah yi idan mai gidan bai cimta cikin sallah ba za ka maza amince na bacci ka tashi shi ka kai sallah lokacin ka tashi kai sallah tashi kai sallah lokacin ka ke ma tashi kai sallah saboda wannan shi ne ka'ida a taimaki juna a tsakani tsakanin mata da miji amfani zaman ke a nemi aljanna a gudu tare kuma a tsira tare amma karki ma mijin su biyayya a kan ƙarya karki shi biyayya a kan ƙarya mala ya ce ki ji tsoron ma mai gidan ki biyayya a kan ƙarya wa min zalika yana daga cikin abin da ya shafi zamantakewa na mata da miji kuma karki biyayya kan ƙarya ke masalan a misalce an tuɗi'ihi fi izalati sha'ari wajhiki tajammulan lahu akwai rabu da mata suke yi wa'ansu suna teke gakin giransu wasu kuma gashin kansu ne za su ƙara na awaki ko na kare akwai wasa, kun gane ana sai da gashin kare da na doki sai ka gaba ta yi aski Allah ya ba ta gashi sai ka yi aski sai ka nufo ta gashin kare ka sa wanke yado da wani irin bala'i ne wannan jama'a to karki ce za ki wa mijinki wannan biyayya ta hanyar ƙarya ki je ki tajammulin ki ado da wani ƙara wani gashi a kanki wanda wani zai burge ki ga yake wannan haramun ne Kar ki biyayya ta hanyar sa'a ma Allah domin manzo Allah yana cewa Allah ya tsine ma duk wata na mace mai kara gashi a kai ko ta teke gira domin ka burge mijinta ko ta sassa daga haƙoranta wata ya yi in tana magana a rikin ganin shi bari Allah ya miki halitta sannan malai sake cewa wa min zalika akwai wannan hanyar an tuɗe ihi fi tarkil khimari khimar kha'un kai masa digo shine khimar gelgenan shine mayafi na ake duki ake rufe duki amma ka ce himar bai da digo sai zamo jaki to saboda haka karki ce zaki ma mai gidanki da'a ta hanyar mai fitar kilfimari inda alkhoroji min albaiti za ki fita gida sai mijinki ya ce miki da Allah za mu je anguwa amma kar ki sa hijab bulkakken nan ba ki dan ɗauki galabin nan ki dan sa saboda kin fi ki wannan su a sake ki to kaga wannan jaki ne duk mai son matan ta bayyana da ado wallahi akuya ne wallahi bai son zai san ki da yi Matan matanki da ba a son ma wani abu rika haka irin wanda ya kasantuwa da ita ai in so samu ne ba za ka anguwa da matanka in ka sa akwai mutane da yawa wurin karta A don mai za ka yi ka ɗauki hijabin da aka yi aka yi shakasar gado aka ɗauko shi ya yamu ne ka sa da an biyar ga ta burkutu fata irin ba wani wani fasali aka maka Allah to wannan shi ne abu mai kyau zai je ya ga makamata a nemi makamata shi ɗan sai tallata makamata saboda haka kar ya ce miki ki ɗauki mayafi gelesa wai don a ga jiki ki shef ɗinki sai kuma ki yarda kai ki mishi a wannan wajen musamman wurin fita amma da ke da shi a gida ko a yi babu matsala domin shi yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amaman nas wai domin shi sai alfahari da kyonki a gaban mutane sai manzan Allah yake cewa malai ta annabi ya ce simfani min eh, min ummati min ahalin na. لم أرهما قوم معهم سياط كأبناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات آريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا manzala ya kawo sifan yansu mata wanda ba za su taɓa shiga aljanna ba ko ba za su ji kamshin gidan aljanna ba daga cikinsu sai ce mata ne wa'yanda za ka gansu da tufafi a jikinsu amma kuma a sirara suke tafiya kusa akwai laifi mai tsada wanda 'yan mace ta sa ana ganin jikinta akwai tufan da 'yan mace ta sa ba ta sa irin ɗan cikin nan ko planin da ake yi a ɗora a kai ba to shi ma na nuna jikin ta maza Allah ya ce irin waɗannan mata tsinannu nuni da masu ƙara gace ga kan ya cim kamar gashin kansu ne duk waɗannan tsinannu ne 'yan wuta in ji Allah Muhammad to kar ki ma mijin ki da a irin wannan ƙarya ya ce wasu kin irin wannan shirin in za ki zace ɗauki gashi ki ƙara za a ce kina da gashi kar sa gashin da Allah ya barki da ki. shi ne laifi ba za la yake irin wayannan ba za su ga aljanna ba kuma wallahi ba za su ji gamshi gidan aljanna ba inna lillahi domin shi aljanna ana samu kamshin shi da ni'imarsa tsawon shekara kaza da kaza tsawon tafiyar shekara kaza kamar misali a ce karkara mai duhuri ko muka misali mu inda muka fito can ko plato ko na flower tech a ce aljanna ranar kuma a wurin ni shi zai dinga samun ka in sai ba karama ba bane to wannan ma dan fin wuri kenan ma misali ne kawai to karke da kya tsara addinin ki don yi wa mijinki da'a ta hanyar karya sannan ya sake cewa min zalika yana daga cikin kar mata ta mamijinta biyayya akan karya an tuɗe ihi ki wa mijinki biyayya fil watsa'i wajen saduwa fil mahidi kina haila mijinki kina da bukatar ki sai ki kulla kai kuma in shi har da ke kina haila wannan haramun ne aw fi ghairi ma ahallal law ko kuma yaje saduwa ta inda Allah bai halarta ba shi ta addubarai karkiyarta mijinki sai shi zai saduwa ki amma ba ta farji ki ba zai sa da ke ta addu'a ne sai ita, Allah ya hana haramun ne ba zan maka biyayya ya gaba ba sai ki miki kirja ki kiyarda kina haila yake sa zai ke ki kirja ki kiyarda menene dalili faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi na cewa man ata ha'idan duk wanda ya saju wanda ya zakewa mace mai haila aw imra'atin fi duburiha ko ya sadu da mace ta adduburanta aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu ko ya wurin boka ya yarda da abin da ya faɗa masa manzo Allah ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle wannan mutumin ya kafirta ya karyata ya tangare ya kafirce ma abin da aka wa manzan Allah yanzu ka karanta ke kenan duk matan da ta da miji ta sadu da ita tana haila ko yin sadu da ta tsibiranta to fushin Allah yana tabbatuwa a kan sun ta Alƙurani ke Allah yana fushi da su saboda ka ba za ki ma miji ɗa'a a wajen ƙarya ba ba za ki yawa mijinki da'a ki je ki sa'a ma Allah ba mala ce har wa yau wa min zalika har wa yana daga cikin haka yi wa miji da'a akan ƙarya ce an tuɗe ihi fi zuhuri alar rijali wal iqtilai bihim wa musafahatihim subhanallah a ida irin ta boko ke boko iri uku ne akwai boko aqida akwai boko sana'a akwai boko fahimta yan boko ƙida su ne wa'annan mutane da za mu je su duk wani abu idan ba abin da aqidan shi bature yayi ba ba zai yi ba abin da bature kuma shi ne zai rike shi ne mai kyau ba roshi da akwai kuma dan boko sana'a shi duwar abu a sana'ar shi idan ba abin da wani ke bane wannan ba daidai bane sannan akwai dan boko fahimta shi ya yi boko ne da fahimci rayuwarsa kawai kuma fahimci zamaninsa kawai ba ya yi bokon bane don ya ce addininsa a'a ya yi boko ne domin ya fahimci mai rayuwa take gudana da su duwar abin da za a yi ƙarya ya fahimci da asalin abin yake to saboda haka wannan shi ne kamata ki to mala yake cewa yana daga cikin irin aƙida na masu boko aƙida to karke wa mijinki biyayya ta hanyar an to zai yi ki zuhuri ala rija wai mijin ke ce ki dinga fita kina shiga inda ne suke zama wani tilaki ne ko kina danya da mazaje wa musafahatihim idan wani zo kawai a ya mana how are you i am fine sai mika miki hannu ko sai ki mika miki hannu to wannan haramun ne karke da kar mijin ki ce ki rika yin hannu da mazaje kina yi to wannan ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan haramun ne duk matan aure mai hannu da maza to fasika ce haka duk miji mai hannu da mata fasiki ne sai dai kuma akwai mace za ta iya hannu da miji namiji kuma namiji zai iya hannu da namiji amma kowanne sai an yi bayani domin na ce duk mace mai hannu da maza fasika ce sai na sake cewa kuma ya halatta mace iya hannu da da namiji ko ba fasikanci ba ne ko ba contradiction ba ne misali matan da ba matanka ba kun haɗu ka wurin taro ba ma harraman ka ba ba komai ma sai ka zo ka kai ka mata sai ka baka hannu saboda ya kai minista ne ita minista ne wannan fasikanci ko ka zo mata abokin ka hannu da wannan fasikanci ne wannan da'iranci ne to amma ya'a za ta iya hannu da wa'anta 'yanwa za ta iya hannu da wa'anta wanda suke jinin su daya wanda muharramai ne wanda ba laifi bane shi ma idan ana tsoron aukuwan wani abu na rashin tarbiyya to sai su dakata saboda maslaha amma an mata da miji za su yi hannu ka tashi safe assalamu alaikum wa alaikum assalam kaifa antum ana bi khairin kaifa zuru ba'ku alhamdulillah barakallahu fiki yi hannu da mijinki ya hannu da ki ya diddiga ya diga sai ku ji ya ke da mijinki ku ya hannu kamar da mace ta sai ya hannu amma miji mutum ba maharrami ki ba waga ya ruhu wai layan dan sai wani ya hannu da shi ta wannan fasikanci ne a ofis ya hannu da wani kato wani fasikanci saurayi da budurwa hannu a tsakanin su fasikanci ne haramun ne matar da ka taba auren da ka sake ta kuka haɗu ba laifi bane don kun gaisa amma ku yi hannu a tsakanin haramun ne ta zai iya hannu da mahaifiyarsa mahaifiya ta iya hannu da ɗanta ba laifi bane ba a haramta domin mu haramai ne a haramta aure a tsakanin haka uba zai iya hannu da 'ya'yansa ko da mata ne amma inda aka samu tarbiyya ya lalace inda kullum muke gani a social media ka ji an ce uba ya yi wani abu da yarka ko wani ya yi kaza to irin wannan ana iya dakatarwa saboda maslaha da ya don gyara to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ubangiji ya ce bai halatta maza su zauna inda mata suke ba idan ba babu halatta gani sai ma laikon faɗin Allah madaukin sarki a suratul azab aya na uku a wai za su halittu mu hunna ya ayyuhal ladina amanu akwai abin da yake faruwa a zamanin manzan Allah farko farkon manzanci ko kuma farko farko akan zuwa gidan manzan Allah ya ci abinci kusan manzan Allah oga ne jagora ne za a zo gidan shi a dafa abinci a ci ya ciyar da mutane ya ba su kudi ya kuma koya musu addini Allahu akbar kuma ya musu jagoranci zuwa gidan aljanna shi yasa babu wani mutumin da Allah ya halicce shi gaskiya kamar annabi Muhammad babu shi tarihi babu ko za ta samu ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a dafa abinci a gidansa kar kuma ta akwai matan annabi a gidan to me zai faru sahabai za su ci abinci in sun ci kuma yawancin su tashi su fita sai a zauna kuma ana tattaunawa kuma matan ki asuwa kai da komowa Allah ya ce ba wani kunya in ka ci abinci ta shirka ka gaya musu suna gama tare su kowa ya fita suna kai man abokin ka zo gidanka mata gana ta kuma ku abinci kun gama ci ya fita ka ce in ka gani ya zo da ta ta cika ta muku gobe kar matan ka dinga yi da komowa idan mace tarbiyya abokan ka suka zo gidanka to za a ga ba za ta dinga kusanta inda suke ba dan wani zai zo ya kallon maka mata ne ya sata nan bawai ta tayar ta kuma yi kiranta a waya ana gaisawa kafin fara tuwa mata kiredin ya fara sayan tuwa ya take shi ya sa matan aure ma in mijin kiya da kirke waya to adadin lamban da za ka kira ba sai ya sani sai ya yi na yadda ka kira wani da wani da wani ka kira mahaifinki ka kira mahaifiyanki tsaron mahaifiyanki tsaron mahaifinki idan akwai wani mara kamun kai a cikinsu mara tabbas ke bai da ki mu'amala da wani to wani miki biyayya wurin wani doka Allah ne kawaye ma in akwai lalatattu domin galibi masu sauci kasa gidan aure kawaye ne karke da ya rike dan bawayensa duk wannan biyayya ne ƙanji da Allah ya samu ku ya samu ku ne don yana sau ba da Allah ya ke ku bane to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowa ya tashi fita ana gama ta abinci kowa ya fita don Allah bai jin wani kunya kan abin da ya shafi gaskiya ba wani kunya sannan in kuna son ku roƙi a baku wani abu daga yanzu ba za ku zo ku shiga cikin mazaje ba ne a'a ko ku zo ku shiga cikin matayen ba ne wa iza sa'altumuhunna mata'an idan kuka zo kuna son ku roƙi matayen gidan annabi wani abu ko bokiti a baku bokiti ko yake ko wani abu to fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan katanga idan ya sallama bakin kofa da Allah a dan mu aron bokitin roba ne sai ce roba ne laifi dan tsaya wurin sai ta miƙa maka kun ga tarbiyyar da mutum sai dora mu a amma ba ka wallahi jama'a za mu dinga shiga matsala za mu je muna rayuwa kuma rayuwa mai zama ya lalace to saboda haka a wani hadisi manzo Allah yake cewa iyyakum wadkhula ala nisa ina jan kullun ku ku mazaje ku ji tsoron Allah ku daina shiga inda mata suke kuma mataye ku ji tsoron Allah ku daina shiga inda mataye mutane suke kila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ka ce mu daina shiga inda mataye suke to afara aitala hamwa to me zaka faɗa dangane da alhamu. idan aka ce alhamu wa huwa Zauji zawji ne wanda yake kusa da miji ka akigi kamar dan uwansa ko kaninsa ko wa'ansa wa bin akigi ko dan dan uwansa wa ammihi da baffansa dan baffansa wa bin ammihi da dan baffansa wa nahwihim da makamancin haka din yaya za su shiga inda matanka suke kamar kaninka zai iya zuwa ya zauna da matan ka hira da ita ko wa'anka ko wani ɗanɗan uwanka ko wani kawunka ku duba har kawunka fa aminka kawunka zai iya zuwa kawunka shi ne ƙanin babanka misali ko ƙanin mamanka zai iya zuwa ya zauna da matanka take suna hira an tambayi annabi ne fa ku ji da kullum kala sai manzo Allah ya ce alhamul maut alhamu almaut ai dan miji ko wa amiji ko dan uwan miji ta bangaren uwansa ko uwansa ko ni kawunsa ko ni kanin kawunsa ai ya fi hasari shi ma ai mutuwa ne gaba ɗaya kanin mijinka kanin ka dinga zuwa na hira da matarka daki to wannan zaka zo ga abin da ba daidai ba da zuwa irin abin da ake a kasar hausan nan wani ana cewa wasan kanin mibi akwai daji idan ana rika wai sai ya hau bayan matar to kun ga za a yi tsayake ke ya in ka zo ga mijin ɗanin ka na ma matar kai na wasan tsayar to ya halatta ka bubbuge shi ka mishi dukan da arziki wallahi ka mishi rauni ka sa polis su kama shi idan ka ga matan kuma ta ki nuna ta nuna bacin ranta ita haka ba laifi bane ka kore ta ka sake ta fasika ce Allah bai halarta miji yana miji wasa da mata ba kai ma karka je kai wasa da wata mata wai wai wai mata wa'anka magana dai na respect da tarbiya wanda ba laifi bane amma wasan banza kanin mijin ka zai ce matan ka wai matan ki waye ga miki ka sofin na ki daga wannan iskanci ita ma ka sofin nata daga kana ta miji na mai gidana Allah bai halarta ba wannan fasikanci ne kamun kai ake so kai uba ne a wajensa sa kamata ku kiyaye ku tsoron Allah ku daina yin wannan ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai kanin miji hatsari ne sai mala yace wa fisi ala zalika kullama yukhalifa kullama yukhalifu shar'a rabbiki ki auna kuma ki kiyaye akan haka duk abin da zai iya zuwa ya sa'a ma ubangiji kar da ke rudu zuwa ga abin da zai iya tsora ki akan shigaga da yi wa Allah da'a ko mai gidanki ko ki je kiwa mijinki da'a ta hanyar saba ma Allah subhanahu wata'ala domin mai fa inna a fil da'a biyayya ana yin shi ne a wurin da Allah yake so wala ba a li halukin fi ma'asiyatil khaliq ba a yin biyayya a wurin safa ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ana yin da'a ne a bisa abinda Allah madaukakin sarki yake so amma yin da'a a wurin da Allah bai so to wannan ƙarya ne ana barna ƙari miji zura wasa da ke a gaya miki ne shashasha loluwa mara wayo a ce Allah ya ce haramun ne annabi ya ce haramun ne sai ki zaman to ki saki jiki kina gana ba wani abu to wallahi daga lokacin duk sallan da kika yi baki da shi duk azumin da kika yi baki da shi duk da har kuma Allah Allah ya wata to haka ba a yi wasa da wani mutumin da ba maharrame ki ba kan miji ba maharrame ki ba ne haka dan wa'an ki ba maharrame ki ba ne haka kanin ma ya kimi da jima ba rabe ki bane duk wani na ala wasan da su don ana samun shashantu daga ciki ana samun marasa kamun kai daga ciki wannan shine musulunci kuma shi abin da Allah yake so so insha Allah fa nanu nakfi bi hada za mu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗaura dangane da za mu tashi hakki na mai gida a kan matansa abinda ake so kima mamiki an lissafo su ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma kowane da nassi da kuma hadisi ta inda zai kake gidan aljanna akwai yar uwa ta rubuta tambaya take cewa assalamu alaikum malam da alaramma Allah ya saka muku da alkhairi ya ji kan mahaifa amin Allah ya ji kanku ya kai ku gida lafiya mun gode to ke ma Allah ya saka miki da alheri Allah ya baki zaman lafiya da ke daga gidanki Allah ya baku zaman lafiya gaba ɗayan ku da mazajen auren ku Allah ya sanya albarka a ƴaƴan ku ga tambaya na akan sallah kama mutum ya yi rukuni yace zai ce subhana rabbiyal abin wani hamdiki sau uku to mutum yana iya yi fiye da haka to a nan mun yi bayani dangane da wannan hadisi da ya zai tabbatar ya yi bayani akan subhana abin wani wa hamdiki a lokacin da aka yi rukuri albani Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa muhammad nasiruddin albani a cikin littafinsa sifatu salatin nabiyyi min al-takbiri ila taslimi ka annaka taraha yayi bayani kuma ya nuna ingancin ƙarin wa bihamdihi to amma malamai bayan ba shi ba wasu malamai sun yi bayanin cewa wa bihamdihin nan annabi inganta ba idan kika yi ruku'i abin da ake sauki ki fada subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim zaki yi uku zaki yi fi uku kai bakwai kuma zaki yi kai sha daya zaki yi da yawa ki ta girma Allah amma bai hamdihi din nan bai inganta ba haka ma na sujuda cewa akwai rashin inganci amma ko da kuka sha sifar salatin nabi yana daga cikin na da kyakkyawan zato yana daga cikin taraju'at na albani wanda albani dawo daga bayan bayanin rashin inganci sannan kuma bayanin ta na biyu shi annabi isa shi ne ya fi annabi ibrahim ga allah ya kara mana bayani a kai to ban gane ba kamar ya fi ne ko da ya biyo shi eh, idan fi ne kamar fifiko to a gaskiya annabi ibrahim yana da girma matuka saboda shi uba ne a wurin annabawa haka uba ne a wurin manzan Allah sallallahu kuma ba za ki daidaita matsayin su ba amma dukansu manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan in dai ta biyowa ne annabi isa daga kan annabi isa ba wani annabi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ta fiskan falala da daraja in an kuma a babin annabawa annabi ibrahim allah subhanahu ta'ala ya rike shi badadi wanda bai rike wani annabi ba bayan shi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah na faɗa hadisi kamar allah rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi allah ibrahim badadi sau da haka manzo Allah yana saman su sannan kuma sai kamar shi annabin Allah Ibrahim ne saboda fifiko annabin Allah Ibrahim yana sama da kowane annabi in bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a jerin su annabi Musa bayan ya zo ya tafi akwai annabawa da aka same su duk irin su zakariya sun zo ne a bayan annabi Musa suna amfani da littafin annabi Musa sannan ya haya bayan ya haya shi ne aka samu annabi isa saboda sun zamani tare shi kuma annabi isa da zai bar duniya ba wani annabi da ya zo sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shi ya sa annabi isa ya wasarci yake cewa bayansa akwai wani annabi zai zo wanda ake kiransa ahmad ya min ba bismuhu ahmad ku yi masa biyayya kuma ku karbi littafin da ya zo da shi so daga bayan annabi isa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne duka abin da ya shafi da annabawa guda biyu annabi ibrahim a matsayinsa da kima da falalanta ya tsere na annabi isa alaihi salam amma dukansu annabawa suna da daraja kuma suna da kima kuma suna da matsayi ubangiji wata ala ya samu dace idan Allah kai mu gobe za mu sake dorawa dangane da abin da ya shafi da hukum na ma'aurata da fatan abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sannan yan uwa ana tunatar da